بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبوه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد واحلل عقدة من لساني يفقه القول اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ينبي في جمعين بقيت يا ربيع الثاني mana ijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kautu da ya kau da ceto shi ba daidai na na ji ba daidai gan da ya tsofa shi bai ya isa ya zuba yana tsara ne wanda ya ce lissafi gidi 2018 ọ̀tún yẹ gbà ṣètò ẹ̀ṣìṣẹ́ gbogbo ìwágílá sàntúyà da ṣe tí àlámàríyà shari'a musuluncin na shari'a daga shari'a fatar na shari'a na biyayi daga ba zai ji na gama ke na goyi na nga te na ji jina nga ma te na shige ya bojin jina yina ya ba ya tiya hukunca musulmi da lokacin galibe hukuncin su kai ita e al'amari fata babu a tsakairi na yawon ya ke lamifa bayanin ga ba su ko ita e al'amari ya rayu na hukuncin su kuna yadda zakin buwa na wula zawon gije zuzu gan bi ra'ayi da shi zawon gije gido shi ra'ayi eko na shari'a da haramu na ga ba su ko ya lami fa bayanin matsala guba ba da gurgudu na yi gangana social work group da yi gacin cinan su kufa gan bayanin alkọ̀dọ́rù àbá hukunci ya yíò na shari'a su ke yi na ojú tabbata na annabawa su gwaji a ba hukunci annabi muhammadu ba hukunci sallallahu alaihi wasallam hatta to zai je wasu mutum ya da da su gwaya na to ibe hukunci na ji a cikin gala ne da gada mu da wajen da wucin hukunci da tacin zawa biyu in ga yi tuto ga yi tuto kasa zandoro a je na bauna zandoro a je na bauna ebe na zawa jije bujin na kauri hukuma ade na yi hukuma na ga zangwa mbu wa zangwa fu to wa zai wucin alkada wa musulunci wa maluwi kiyon alfakubu abba hukunci maluwi kiyon aji hukunci mananni duniya e ba shi ne larauci ko ngala ƙur'anu ga lokaci ne mace fir'auna abin ga musulunci na wato eh, ga wuce haka fir'auna sauran aro ga wannan mataki bayan efiyan aqida yawuna la su kuce su majatuna shiga su kundu shajin imani da yau kyan wuluwa ne ke mace fir'auna jina na jijin imani garbe so shi garbe a rabi musa yana a zo ga faɗi ma an taƙa zai

man ziga to na yi gwayen fassara ya alhukumu galibin alkazawa ma na niyo babbi bi ma'ana fahkum amma jimiya laraucin a fiye jimiya shari'a musuluncin manyan shari'a jiga ga waga alkazawa hukunci da kefa waga ma'anin gayi huwa al-ikbaru a hukumin shar'in min ala sabilil ilzam aya za labari ya fi hukunci shari'a a gawaya labari zuwa calawa ni tabbata cewa mu al'akbaru a hukumin shari'in ala sabi lissiza a ga wazawu a ga soko ga alawaya waga lọ́lẹ̀ ga alawaya waga na wà ló fi fẹ́ a ga wuga daga yi yin alkazawa musulunci ne na ma ya ja sai bai hukuma hukuma muka gotun mujin ya zandora Allah akuwa alaga ga ya tulu da wuge alkazawa musulunci ne amma mai ya fita hau shi wa riba ga hukunci ya zawo da nan ya tumo ga doma ibo kibo kabo da ruwa ngala mun ja da daga aga inna allaha la yazau bi sultan ma la yazau bi qur'an so ulala lalamarin da cikyabu be tugici je mulki ci na qur'an lu kyabu wa ke ga yo ya sai jawabi sai ba qur'an ya zawan gishi hukunci su na hukunci su kodana e kuma da ba adenu je ba wana amma hukuma ga tun wuce da mi ba ni ga alakiyabu ga alakiyabu bugu ke ga ta da tasiri ya al'ummar hukuma ya baya ibn wanda shige zan ku na da ga wajin zogana so shige an kari kan doro ya ce shari'a ya daga ya ji shari'a iji shari'a kin gona kowa da alikalin galla ne fiye ne baya gona ma loyu galla ne fiye ne baya gona ma director farmsec minista commissioner epo ndoro gadan gowe tishi na principal yo galla le pe na ba e gon na e tishi ga oso yo kin do na nabi muhammadu bana sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ba sai tishi yo amma zan doro ga nya zai da karkashin wani gbogbo aga gagaye hukunci wutaciyar zandoro a ta'ibe sun doro a jewa ga waje hukunci mai zami waje kyan da nasu kwaiwa na tashi wajen gbogbo wuce fiti kawai yancin ya amma mulki dai ga doshi kago dai ga doshi so ci ba za yi fiya annabi dawud alaihi salam zai manufai ga annabi dawud ami tushiri ya soci wani annabi dawud ya zuwa na tula gaji da ya hukunci wani sokuta annabi sokuyo ufe wa adini wafe shari'a wani annabi sokon doro alikali ya sha zuwa ken domin jiga algaja ya alikali ne a ga waga alikali dana mai bai ilimi kabu da ya adini a wadda ya zamani ne dai bukatu da mai uba ga shari'a ɗayin yau na shuwe bai yi ta fi sa kwaje wuce tabbata da a ji shari'a gada zawar gizo amma bai ga ajin ajin fi hadarci so ce ba za yi ce annabi da hudu alaihi salam ya umarni na wayu na gaya da hudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahdum na nasu bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا ونبي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا ولا تيغوغا تتكلم zai zawon gida a gona zai zawon gida a sayana zai zawon gida a shiga kuna zai zawon gida a labi kuna zai shi can da ba ga mello na ga ku kara bi ba wai ba kun bainan nasu da hak ji hukunci gada zawon gida ya fiya goro wala tattabi hawa ga lamitu mai bai mawana ma Allah akbar fayudillaka an sabilillah yofa ke ba wayan to ci lugwa ba na inna allazina yudilluna an sabilillah zai je fa ke to so ci lugwa na lahum azabun shadid azaba na sana da baya imana su yau malisa ya lamariya shari'ar su kuna abata ga zai a su bakiya mai jama'i musulunci aya na santuro ya zando ne shi zonan zona galuga ya mafe tauma e giwe je gabe bawon yawon je adalci da mu ya gi wani zaki je gabe bawon je adalci da mu wa a kika ga za galuga ya gi wani zaki bai taga yawon wani tun kawai ma a a yi ba be ke jijina ibi na ga allawo ko ke emi latura yi zan da shi lugwa ke gaskiya na shari'a wa zalim ngalin da in ja a kumfasikun bi na ba'in fata bayyana mini aya na yi so ce da adi yi jin eti yi shari'a ga daga wani yi ma fi gaya ya jin yi jin bi hadalci na ngai bai so ce ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga inna anzalna ilaika alkitaba bil haqqi لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك الكتاب أكيك يا قرآن الشيء ونبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بالتسليم كما ندبوا إن دوروا في بنا باوغانا ونا الخير كما نوانا wani bayan da ci bai cuya waya lita hukuma bainan na ebo ba hukunci ga da zawon بما أراك الله أي بما أوفى Wa إليك وبصرك به ebo lotun gani bai yana su wa? wayo ya wani su koyawa bai yake ciwo wani ga lamitun da shi ma yin su kowa lamitun wa bai gawa ba hukunci da rasa wani ji wani wala takun lil kha'inina hasima ga sai hasima ai mudafi'an zai kawaya al khas al ahinina zaba'anci wa gaza da keke ko tuwo bayani har tula ga zanne bi na kofi shi zanna wani si bi na kun zanne da gaskiya ga tun zuma mare ga so kai ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala takun lil kha'inina hasima e bane nan yake na gada wani sai je gaskiya na je wa zai mai zadede na ibe we ni ji fibo zadede dede na ga tu zumo e waki wu ina e ya je gubo lo ya ji fibo zadede dede na ga tu zumo e, e we wala ya je gubo da ti shi ji fibo ya e office ji zai je dede na ga tu zumo e ba amfani na ya je gubo ku ci ga ji mu mare wala takun lil qa'imina khasima Allahu akbar ga kan gwaya zadede ma awu gaza da diwo alahukunca batu wai fiya da debu jama'i musulmi sun shefe ga yi ƙur'ana wani esi da alamar yan hukunci ne uba ga shari'a ya annaba su kwaji ɓata waye tiye na inda alo shaluci ciya na e wani wunga ce na gwanyi na wunga ce ala ya alaman halak wawan latiful khabir zai je na a ce cice na gwanyi na nga yi su sauke ne nga mai su ilimi nga nga nga te na gweni na wai ga ganbe musulmi je kwate ga wa idza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira wa idza hakamtum yana ji hukunci da gwaye bana ya gabe ga ya ji hukunci an tahkumu bil adli e ji hukunci ya tiye adalco ya tiye boro e ga gori shuwa ma e ga lugu Allah tankuru ka zaye ba ya gaskiya laje gaba na ko ya gaba na laje gaskiya an tahkumu bil adli e ji adalci ya ba hukunci ya jo e ga obin gajo gunkin duina hatta ya ga adini wa bai ga ligin ke da rasa kwadon wani na shayin shiga wasu ya zalin shiga wasu a aqida na janabi muhammadu wa na wagai gauri ba zalin shiga wa ya jan ebo na man halika ne ga wasu ya ina e waga ga na gaza wani shalo ne so shiga inna allah ne imma ya izo kumbi so ciyayi ne imma inna allaha ni'in ma ya kumbi a ai ma da lagani da yana su kwai lajin wazi ki wani wazo adalci inda allaha kana sami an basira to shi wasu zai waga zandoro na wele zandoro ya buga hukunci na wabba tibodina to lokaci na ya fedin wuce fauna to shiga wu to lokaci na ya ji da tsakana wule wule buga alikali su da su ubashin doro sun da soko mulki jijiya sun da soko Allah ba. annabi sallallahu alaihi wasallam so ci sautu e ti yi ugala ne tuyen doro e ya tun to adini da wama sai yan yi nan su kuje wa yi yi da sun maja'alna ala shari'ati min al'amr fattabiha wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun hakika yau la ta kwaye shari'a da shi ya gaji lauwe ya tuji lauwe shari'u yau daga baibo gogon fasta biya an yi tuba mutu ji wala ta sabi a hawa allazi na laya ya lamuna ga lami ke ne ba jahili shi na ma ibuna na ba kuna yi kayan na mai ba jahili shi na yi kayan ibuna wa ya farkon wa jira ce wani soci ba ci ma yin soci wujen ba sata wai bayan jahili bugu ke ga wa man waji makanta kokari wai ya dasu kowa waka tubu ga waye da jahili ma kace wa ya lobe ka tunya waye da su kuda ka tunya wa man waye da su kuda ka tunya kaca kokari wai na jahili ga wana ga waza wani da mini ne la gusto man ji musamman man ga shi shi shi da zai ji dena wai gibe ya. ba ko zai ji madena jahili da kin da na sayyidina ali ganan gama bina kismatal jabbar alaina lana ilmu walil juhali malu iya dajin imai dajin ya to shi yana su gaya yi na ibana waka su gaya umara ke bu gaya jahili umar su ki gaya zabara ke bu bugu ke gaya wa man ji kokari ina ga gbana ga wazo ga wai da zalloro ba galuga su kitawa mu annabi sallallahu alaihi wasallam ke ji an kalin shi ya ciya ya tunu bi bawuhi da la yu'minu ahadukum hatta yakuna awahu tab'an lima jitum bi imani zan doro gumi ta ce ba su be lamitu ina eh, mi be bayina shalle ya gumu ba ibn gwa ko ne mai wala mutu su koyewa su koyayi azaki ne la tuna soyewa ne jama'a musulmi alkaliji adam ile ji shari'a dan gwagwana alkaliji ma wanga guba zamanin ne adina shi zai buru ji ceko ga an dokutu shari'a musulunci kin da na daula ya sha usman e bebi wina a yi yin ci shi jin kotu azo a madina ja ya da magaza na to yana ji si majalisar kautona na jiyin sokoto ga ila mai fawa sai na nasara da tsana to ne sai su ne don kun gani da kiyan su ba ne lo ba to shi ya mai fi wata sanya dede gobe a tsari bai na da sun yi wani ebe na ya sati su lefi daga silika da jinkin fasa ya kiyo ya sai lokacin bai da wakar da shi da sokola bayan yi wula na ya fi mu amma ya ga tu dọrọ ụlọ mai ke ji ba nan wai lotun koto na shari'a su kowa na gayi na lotun gani bai doka na jihar sanai wa mai ke jin kun satin yanzu lori kan wayi kendo na bejumi na wai jin wa da asali a shagon kotu yi na ke ci zawon gijibi na kun bribe sa wai gibu ko na asali ko na asali to su kai baza ganbe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e fiti bo mun lokun ganbe shari'a na son wuce ne to na to to ko cina annabi muhammadu gali kale da ga ci wuta e fi na to to ko ga ajina a ga wuta ci Allahu akbar zagu ba ga mai za zai ji fi asare ta cin zai ji lotto su da ƙur'ani na ke ga yawa zai ji lotto tun da shari'a musulunci na a fi asare zai ni kawai ga yi zawon zunta shagu annabi sallallahu alaihi wasallam ga alfudatu salasatu qadiyani fil nar wa qadin fil janna قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض قضى بجال فهو في النار وقاض عرف الحق فجار فهو في النار النبي صلى الله عليه وسلم قال بيجي باوكم شنا هاتف zaku ba yi na zai ni ga yi gina aljannata can alikalin na sai gina aljanna na ga yi kabin alikalin na so a rafar haka wuce gaskiya ya kara na ku bai na wuce zai jin gaskiya na ba kaba bihi ma hukunci ba ce gaskiya ya za gaskiya ne annabi muhammadu ga fawwa fil janna un ga yi na aljanna wani amma zabu ba na kefi gimina na ga yi qadin qada bi jahlin mujika tu shari'a musulunci wata amma e koje nde watu maladia bogo nga fudan litafi shari'a ji a ta'adori mu magba kuma ga wani wani wuce likari kin gudu ya gudu lobe ne ya fusu majina to bai ma zari ba na ga wani wagon lula jiyo shari'a kawato a ta ga shimawa a ta ga izziya a ta ga risala a ta ga mutasara a ta ga tufatul hukama lita larauci wato umar ba amma wurewa appointment bai dai a cikin yanar musajin annabi muhammadu ya gaya wai sallallahu alaihi wasallam ga ena a ta ga wai wa ne ena ena dole ba wani gidi su sattu bin hadisin na ya wajen katuwa na biga wani hatsari? kiwa da sa wa kazin bikalike da wani zai a rafal haka wuce gaskiya yi wuce ilimin shari'a umarci mai wu gaskiya na A amma fajara wabi na kuti wa zalunci jin wa gaskiya laya zai mu gaskiya na ke gori e shi ebo tankulu na lata zayuna annabi muhammad ga fawuwa fi na ina ce ba wa. je mai musulmi yi fi asara wale ya haƙi oji je laye zo kuma da asari sarai ebo na ya ci ni na annabi muhammad su ya gai jini aljanna na azori mu da ilimin shari'a mu mai ba hukunci ya tiye na shari'a wannan wallahi sallaya adokwa kishi ji dokun wuce wasu wace to zai mu gaskiya na amma a wule ngala wajen wacin ko mu ya musu wuce je ji da waga hukunci na loya da ba shi ya gurin nwere gama ya lami to wuce to yana wagana wani wule ne da tunna waga loya na je gaskiya bai na jani na daman miya wani wani tu jama'i musulmi shi igala ya dofi mara ya ji jiga ya da ke kurtu ba a mai zo mai doka su kwaya a shiga ija Allah da mibo ila gaggan senator jari alikali shi na kagan masu jan egi musulmi je na je ji jida wata ilimi na a shiga Allah manya wani gwakwaji iji ga Allah da ya burogo a asarin ya samu cikon na bata asari da wuri wallahi sallahi billahi illazi to wani zandoro ciki na kuma shari'a wani wani tangiyo àdínwò gè kì yà etí àkìlà nà kí wọ́n gà gà fọ́gọ́ etunguru wè ń gà zo zònú bí wọ́n gà gà ni ní sẹ̀ríà náà ò na ìwù tìbò nínú ewu ń tì náà máa yẹ náà ń gbọ̀ ni. gbogbo e látún àlìká ni ewó ń di ó rí a wọ́n gà bà nẹ́jú tòótó lówó àkárá yín wọ́n lágọ́ ọlọ́wọ́ jẹ́ ẹgbẹ́ tí sẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọ́n soko waida soko ta ibu jama'a musulmi shi haka ke shari'a ga dabo wani shari'a jama'a nye jama'an da ce da ake mewa yau su yin kawo yau mai ungo etin da ce ya gwaro ogu emizo yau etin da ce ya gwaro ogu ebo na abe ta gaji yawon kan da ce na jiha cana gbogbo wa akika gaza gajin ba hukunci ma womo gas Kara karayin ba hukunci ba fai kila lita toci loya galugan zabe tagan ya gabe giki ne ya mi egwe mi ni mo maya wani wa mi tu ko o to o ga zabe biyo amma e na wa ya wani ebe na ni ni ko o to o gude gaskiya ebe na loya ji ki mo awu mi na o jina ji to kin loya wato ni musa shishe mito galugo yi giwon doro bi mamiyawe ga ne ba jin an ne ba jin wala mata ki tiba wa bani ma a a yi ba to zai a yari na ne abu ne o ga zando wala zando ci mamiyawari gala alabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga inna min al bayan la fikran e ga maga wajin waza kan da cikin da sire di tasiri na kaza bobo karayin bai zawangi zan da ci ga gaskiya mu magaga zan da ci maga mana zuciwa mu magaga annabi sallallahu alaihi wasallam ta aluma jiki ya ba shari'a ne dufe baya cuba ga innama ana basharun wa innahu yatini al fala alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'd فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فمن قضيت له بحق مسلم لا إله إلا الله فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ga zawangi miyo mi muhammadu zawangi miyo sallallahu alaihi wasallam bogo wa inna wiya tin haqi zai bi challe ballona be ba mi hadisin da cin ga'in na kun ta tafi muna ilayya ya ya ku ke ya bi bani ya ku karan cin da bai shige bani bago sala Allah ba zakum an yakuna ablaga min ba bando cin ga alhanu bi hujjati zando ci un magaga uje uje uje uje kirkiya amma wa mani magaga fa asibu annahu sadiq e boga mazunnona sai da ya ga ga da su na fi da yi gan gawo gaske gato ya shi su kwayo fa arzi lahu fi zari je mini mayami ne ni ga hukunci bayi na gan gawo hakkin na gato mi ganye zawon gimi yau nike na sona yau da hadisi na ku fa'ida kama yakan ya zai shiga annabi ji zawon gyari annabi ga inda ma ana bashar qur'an wuce tabbata ko ke yayin ji tabbata Allahu akbar mini bojin za gimi ma wuce na sona ibn gaure ma ce na suna a na kwata ya ce wa mu gaskiya wa mu gaskiya amma na bai sa su gaza wani ne ya bi mamma ya wuka da ci da ga babu ya kuce gato faman kabaitu lahu bi haqqi muslim zan doro mi ga shi musulmi ba ya nan ba inna ma hiya qit'atu min na na. ina ta ga mai layu na wani bogo kafan do yana nan ga mai ayawo ya hakki na na mai gori na gogon shi su kwawo wadda wa ga wadda gaskiya agwace ake wuce wasu gomi da ake na jiyaniya koma a yi wufe lo da ake zaji wadda ga kuma miki ya Allah haɗuwa tau zai mai musulmi santu da zai sunna ewu ya litali din emi ogun da loya jin wala gaskiya da ade ga waga haski na to aga yawo majiye waya na ya mai kawai waga gagwa ije wa gagwa kuba wa gagwa kuba isun da soko jama'i musulmi ga mala mini sai fa alikali ganin da zaki kin ya zai bayan shari'a ji ba wani ibn taymiya ga da siyasatu shar'iyya gode sifa guba gai alquwwat alquwwatu wal amana wa bokaye ba na wagaza de dile ga tishi wani, agoro wona wa ma dia amana wa din akhira ayin ci dice amana dice ibn an najiga mu ko zahirin nan mazo ta ta alita ne inda tishi gai da daga tishi gaban kaso jikin wagaza amana jibbata ta ba ga go muna da kawai mai so kiyama ga yadda za a mana ji gazo kin mu a gazo a gazo a gazo yi talaka ji sai yi za wuce ya ga yi amana yau amma hata yi so da a amana da riga ya yi zagu kun da amana awa yi wuce shi gawa bai gosu kwari su ta wuce da ana su kowa wani jama'a musulmi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke lasan tuya zan doro na jikin ya za e tiya ke wana musamman loya ji da wana na zai ga almuhamun ko al alwukala bil usuma wani ya ga shiga sun loya ji annabi ya ji san loya ji su wa man a'ana la husumatin bi ghairi haqqin fa huwa mustazillun bi sukti Allah azza zandoro na galla wuce ya zaye siya kiya na daga damu bai zando shi na bai gaire hakin kawo so wa gude gaskiya wace a kuta ga wani ta mu gaskiyo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga fa huwa mustazillun fi kinkilla we waya ga gande mu je sokoya e mu je sokowa mu hata ya turka sai wa ga jizu mace da kiya zai waki na lafiya riwaya ga cin gawo man ana ala macin bi zulmin faqad a bi ghadabin min Allah a doro ga Allah wuce ya zaye tiya ga mana ji za taimako ya ci ga mana wasu ciwo gaza da diwo wace a kuta yana tawa na nasara lamarin wuce wala faqad ba'a bi ghadabin min Allah zan ne wuce su kuta cikin waje banje ya wuce su kai ta lamarin nan to ya ji siyasa ne kuma dai da ne fitin na jijiye mai ne mutuwar ciwo ga zane na giya presiding officer amma a dan yawo kafin lo body unit na alikawali sun wadai gaba ga je yayi ka zan alikawali idan uzuri ne wallahi tallahi idan inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kai lagwa sandala mariya yi fa logware wallahi sallahi aga agunta makanta primary lady ma sai bambalo asibiti da waya e ko da waya ne ga daga da sai gin kama ta kunu yi walla alaiku e jene ne ga lobe yana za mu shiga a shekiyar ya ga tazu alamar ya ga tazu bugo jama'i musulmi yi so talaka jiga iwu bi lore oji nun san na gaji go ti yare in ji ai presiding officer jare yi so lore ta shi wore wallahi sallahi so e gi talaka jiga passe sun na je gi talaka jiga abe jiji e fe gi nun sa ji soko ye so e gi ti ta chi ji soko e bona nun sa bu ke ti aji go ti bu ki wa le gi u ji e bu ta ga gi u ji be gi won yi so lore فالوكلاء بالخصومة to bil يعتبرون من أعوان القاضي الذين يساعدونه في الوصول إلى الحكم العادل وذلك بإيضاح ما لدى موكلهم وبطل أدلة أمام القاضي فيما أبداه الخصمان wal hujaj يوازن بين bi والهجج ويزنها بميزان الشرع ثم يذر حكمه العادل ina yi tun loya ji musulunci wani gai muku ji cija yi wani alikali loya wani loya wani ya ga jin alikali muku? ebu wule gaskiya ya daliliya zai mai jikini a nadana ga daliliya zai mai jikini a nadana

to na ce kai da shari'a yana gada zan da ci gome wa giwo yana na wa bin da giye goro kali to na ce shari'a yana ya wudu ji zai na sara ji ga ga li kali gun ga so ko ga annabi ga amma ina mu ji ka shari'a ndé ṣe é dẹ common law mohammed law send the case mohammed law to sun da soko in shebu kawo ma inda ku yanfadu wa ma inda zahi ba wallahi sallah ire uze tata ije maya ije maya Allah akbar Qur'an ga wala takun lil na hasima gafe hasima ai za wuce ci zai lazumatu ya zadidilima e ba shi shari'a gaji shi ne ya zaɗi gen doro ma ina wa gina da ba su su ina wa dina da ba su shi a hakuri shi mawuci ko a e saitu fala ya zule a ahadin an yi ma an hadin illa ba da an an annahu mu'in ugwayin ya loya ko likaliya ko nusan ko akimi ko siyan ekpo ndị ọrụ atati obona mai ungu ga daga na akida waje ni benyi ko danji benyi a to ci ga gajin ma ugwaya na wa lazuma tuya za doro na sai wa ce wa ga annahu muhakkum za ga siwe amma za ga siya dai laji ya sosai ka police station wa da su kuma ku kukiyawa wurajin ya sosai na abu wurajin ya sosai ba ne wani gaskiya amma a gbawagi ba mutu gara ga lalota ko je oloya kanga tu ozo la ilaha illallah ama ye wo so tutu e ya wo so tutu ama o sa ya wa kanga wala hakiya haki se o ki wa sa so so so ko o ida jama'a musulmi ji sai bayani tin rayi jo in lara yi ge lagbala na oyi gwata yin bi jibo zai ji kuma da gwabo da gawin lotun da dokai na dagwaguna wallahi sallahi da na mara da sauki amma za na zawu wuya na zawu da layayin wuya wasu ya zanga shuga ya zuma unwa ya ne san da ciji wuya bawa wayo bawa wayo ki Allah zuma shi da wa ji zuma ne har da lokaci na to suna yawo gice kya gwana a bitu ciwo suna wani karshe ba bai da wani waga giki ne a shi yawon muga ma waza sa hoto aza illa muga da wani in doro to kuka yi jina babu alkhairi na inna hadha alqur'ana yahdi lillati ya aqwa ويبشر المؤمنين الذين يعملون Kabira. jina, na ke fata ya ladabara suna ya cinga ta tu ijo to su ko wi ba alkhairu jama'i musulmi ki uku ci zai wuza ya ce ka ci wani qur'anu ga wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan jazaohu jahannam khalidan fiha la ilaha illallah zandoro ga musulmi wu ya ce ka ce wani e kuna mai lawo zai ce ka ce wani dukkan to direba zai wuza ya ce kacin moto wadda birika a zawon ji kuwa fi go overlaw da ya fasin gaji wasu da ibe je wazan wuna biriki giya fitina waya o mai fa moto ne shi wuje ka ba wuna ga yi gaggaza hankali ya lalopa hankali ya lalopa ekwu na ya lawo zanen man jidabin ya kakan ya ce kacin wani ji kawai labi za zuwa a'a agoga gbace ko bai zawon gije da na jamanin faya alaka zawon gije ya eh, zagawa wuce ya kaci ko suwa rushe doku a maibu lokacin so ci ga waman ya yaktul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam zan doro ga musulmi wai sai ya kace wani ina yi gazu na yi jahannama khalidan fiha wa da wadabibin na وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما mun shiga ga ita tafsirin ayan nan amma ya gari na buka gana wa da na wajen na ji fahimta ko gafara su ko beyu ga loko na ma ebo ayayen inna allaha la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma liman yasha ibo ayan nan man shiga gafara su ko be ciwo ji fahimta ko da maza na liman gani gurguru ne gana social barbi da ya garshi shi wasu kufarin da yi da kawai su tsala da al'amarin shi da yi da tsari gan da fitina zaru da fitina irin dore سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

irin halin da muke ciki na wato masu sata mutane ya fashi da mutane da sauran musamman arewacin da aka santa zaman lafiya duk waɗannan abubuwa gashi yanzu